jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha biyar ga watan Satumba na shekarar da biyu, za mu yi magana ne akan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace ke ɗauke da juna biyu. haka yake masu sauraron mu batun mace-macen mata a yayin nakuda da mutuwar jarirai saboda rashin abinci mai gina jiki a kasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci na ci gaba da jan hankalin hukumomin lafiya da ƙungiyoyi. a makwanin da suka gabata ne gwamnatin jihar kano tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar alive and thrive mai rajin kiwon lafiyan iyali suka shirya taron tattaunawa tsakanin jami'an kiwon lafiya da ma'aikatan yada labarai domin faɗakar da jama'a game da muhimmancin kula da mata masu juna biyu da kuma shayar da jarirai nonon uwa wakilin murya amurka ya halarci taron kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan muna tafe da rahoto akan cin wasu nau'ikan abinci da ke da illa a jikin dan adam sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kano a Najeriya tare da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari inda ya tattauna da dietitian Murtala Inuwa, daraktan sashen kula da lafiyar iyali a hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar inda ya karin bayani kan muhimmancin cin abinci mai gina jiki yayin da mace ke dauke da juna biyu. Dietitian Murtala Inuwa. deputy director family health kano state primary health care management board a takaice a dunkule me ka ce ne a wannan eh, makala da ka gabatar wato na gabatar da makala ne akan muhimmancin ciyar da mai ciki da kuma in ta haihu kulawa da abincinta da kuma kulawa da ita abin da ta haifa da kuma shayar da ɗanta wanda ya kamata a ce tun daga farkon cikin akwai kwanaki da ake kira kwanaki dubu mafiya muhimmanci a rayuwa su kuma wannan kwanaki dubu suna farawa ne daga ranar da ciki ya shiga mahaifa shine ake buƙatar a inganta abinciccikan duk da za ta ce zamana cewar suna haɗe da sinadaran duk da jiki yake da buƙata saboda ta samu wadataccen nono sannan kuma ta shayar da ɗanta nono zalla har tsawon wata shida ba tare da ta hada masa da komai a matsayin abinci ba. Kullum ana maganar mace-macen mata masu juna biyu mm. da ma jariran da suke haihuwa. Mm. A nazarin da kuka yi me ke sababa wannan al'amari da kullum hukumomi da kungiyoyin harkokin lafiya suke kokarin dakilewa. Wato abin da yake haifar da wannan shine rashin samun kyakkyawar maka a yayin da su iyayen suke da juna biyu. kuma kusan ya zama mana ɗabi'a ga baki ɗaya ba ma ƙoƙari mu ga cewar mun ci ingantaccen abincin da ya kamata mu ci daga mu musamman mata idan ka zo kansu masu ciki na yi bayanin cewa galibinsu kuɗaɗen da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wajen cin abincin da ya dace su ce sai ga suna can suna zuba adashi saboda so take ranar suna ta saka kaya set dozin ɗaya ta canza kayan ɗaki to galibi in aka samu akasi sai ga cewar an zo ta haihun ana bikin suna ita kuma tana kabari. Kuna da alkalma watakila a Kano ko lardin arewa ta Najeriya na adadin matan da ake samu sanadiyar wannan matsala da ka Kamar yanzu ka gani yadda na nuna a cikin galibi haihuwar da ake yi a cikinsu za ka ga cewar yawanci su matan sun ɗauki cewa kamar haihuwa kamar misali ciki ya zama kamar ciwo wanda a ka'ida bai kamata a ce ya zama haka ba ciki kawai wasu canji ne da suke zuwa saboda a da tana cin abincin da take ci ne don ita kadai yanzu kuma akwai halitta a jikinta da ake yi ake kuma buƙatar duka sinadaran su kasance daga abincinta shine ya nuna cewa alkalma kamar kashi 65 cikin 100 na haihuwar da aka ake rasa su ainihin iyayen akwai batu kullum ana ta a akan cewa a dinga shayar da jarirai nonon uwa tsawon watanni shidda mm. amma har yanzu ko da a tsakanin 'yan takarda da mm. ake ganin kan ya waye mm. wannan abin bai samu karbuwa ba su sai misali menene kalubalen kuma wani irin alfanu yake da shi kan cewa lalle a shayar da yaro wato nonon uwa tsawon shekara a wato watanni shida ba tare da ya ci wani abinci ba to kamar yadda ka ga takardar ta nuna jawabin da aka yi wato shi yaro daga sanda aka haife shi nonon uwan nan zalla shayar da shi yana taimakawa ita kanta mahaifiyar wajen ƙoƙarin maida mahaifa ta koma wajen ƙoƙarin tsayi da jinin wajen ƙoƙarin sa ƙwaƙwalwarta ta karatun abin da za ta yi wani aiki da ya zo a gabanta kuma abin da ya sa tambayar ka ta farko da ko da 'yan takarda ba sani ba galibi muna da karancin masana a wannan bangare a jihar kano musamman idan ka zo ta bangaren aikin gwamnati karancin ma ya yi kaɗan to amma saboda alƙalima da suke nuna irin matsalar da ake ciki shine yasa yanzu a najeriya ƙasa baki ɗaya yanzu an ba da umarnin kowace jiha lallai ne ta samar da darakta na bangaren wannan cimaka saboda eh, na bangaren kimiyyar abinci saboda a samu cewar an sami cikakken ilimin matsalar ita ce ko su kansu da suke asibiti ba su da wannan ilimin saboda karancin masana a bangaren. A ƙarshe me kake ya kake ganin irin taruka irin waɗannan za su taimaka wajen watakila wayar da kan mutane su fahimci mahimmancin shi kansa shayar da yaro nonon uwa ɗinnan a watannin farko shida musamman la'akari da waccan kalubale na rashin karbuwar. Dama shi ne kamar yadda na faɗa galibi a lokacin da aka ga cewar matsalar da take damun galibi kasashe masu tasowa. sai aka fuskanci matsala ce ta bangaren lafiya saboda haka a 1978 aka kirawo zama da aka yi a rasha wani tsibiri da ake kira alma'ata a gurin aka zauna aka fitar da alkalima da kuma yadda za a yi a magance wannan matsala saboda matsala ce da take damun duniya ga baki daya sai aka ga cewar an fitar da wasu shika-shikai ginshikai guda takwas wanda a kansu ne lafiyar dan adam ta gino. to daga ciki ginshikin kuma aka ce kowane ginshiki an ba shi namba ne daidai da martabarsa da darajarsa da irin aikin da zai a wajen yaƙi da wannan matsala domin kowa ya sami ilimi to ginshiki na farko shine ku 'yan jarida ku ne ya kamata ku sanar da mutane saboda karancin masana da ake da su a bangaren da kuma karancin kai labarin gan gurin wanda ya kamata ya ji ya kuma yi amfani da shi don gwaji in ya ga ya yi ya ci gaba da ya san ita ce kaɗai mafita na biyu ginshiki na biyu shine wannan ilimi na harkar cimaka wanda daga nan ne idan har aka ce yaro yana da ƙarfin garkuwar jiki ta ɓangaren cimaka to duk wani abu da zai zo sai dai ya tallafa wannan shi karfin jikinsa ta ɓangaren abinci shine number one duk wani antigen wani magani da za a zo a kara kawai zai taimaka ni duk karfin maganin rigakafi da za ka ba wa yaro matukar nutrition dinsa is poor you will just end up wasting your time so saboda haka muka ga ya dace a ɗauko karatun nan tunda an yi an yi felin abin da ya na ce maka an ba a samu nasara ba saboda shekara tun 1978 har yanzu ba a cimma nasara ba to sai aka koma a ga to ina matsalar take a matsalar sai wani masani ya tashi ya ce to zan iya tuna muku cewa a wannan lokaci na 1970 cewa kuka yi kowane ginshiki an sa shi daidai da darajarsa to yanzu ya ake yanzu yaya ake na farko an ma manta da shi sai dan karo da ya zama shi kansa na biyan yana kokarin karewa babu shi a harkar lafiya to ta yaya za a yi a ce a cimma nasara saboda haka aka ce to sai a dawo to lallai na farkon nan sune na farko sune yan jarida su za sanar da mutum duk surkukin dajin da yake ji me ya dace da shi me ya amfani me yiwa ma sanda zai ji labarin yana tsaka da matsalar yana ji sai ya ce to bari na zo na gyara mu kuma za mu zo duk sanda kuka zo mu kuma mu gaya muku a karanci abin da muka kenan saboda haka ne matsalar ta yi yawa yasa allah ya sa mai girma a professor hafiz abubakar former deputy gwamna yayi yi kokari ya ga cewar matsalar nan ta yi yawa lalle lalle a zo a yi digiri a Bayero University a yanzu zancen da ake a duk arewacin arewa Bayero University ita kadai ce take digiri akan wannan program kafin ta kuma duk arewa babu duk university da kake gani arewa babu wacce take yin digiri a nutrition and dietetics sai BUK sai dai kawai a yi diploma a HND kuma tun sanda wannan ilimi ya zo dadewarsa zuwa Afirka dadewarsa zuwa Cat Poly so tun daga nan aka yi kamar shi kansa mai girma profesa a katkoli to kokarin da ya shi ne ga cewar a samar da masana ta wannan bangare to yanzu iya kokari an yi an samar da wannan masana abin da muke kira yanzu idan kowa ya fuskanta to ilimin zai fito a bayyana kowa ya same shi a kuma yi aiki da shi saboda ƙara yawan da ake a yanzu. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ita ma jami'a mai kula da ingantaccen abinci Halima Musa ya kasai ga abin da ta kara akan wannan batu. sunana halima musa ya kasai jami'a mai kula da ingantaccen abinci a ma'aikatan lafiya ta jihar kano a bayanan da kika yi kin ce za a samar da wani daftari da kuke cina cewa kano nutritional policy Eh, wata kamar manhaja ce da ta fayyace da za a fito da manufofin cin ko ci maka a tsakanin al'umma ko za ki fayyace mana ya wani hali ake ciki eh halin da ake ciki a shekara ta 2019 mun je mun yi amfani da mu da mu da masu ruwa da tsaki mun gabatar da wani daftari daftarin daman ya fara daga um, tarayya birnin tarayya to sai ya taho zuwa jiha to sai muka tantance abubuwan da zai yi daidai da al'adunmu da da addininmu sai muka ware muka ajiye namu sai muka ban nasu saboda haka amma mun ɗauki mahimman abubuwa wanda zai iya amfani da tarayya zai iya amfani a jihar to ɗaya daga cikinsu shine na ɗaya a tabbatar yara 'yan da shekara biyar daga haihuwa zuwa shekara biyar suna samun ingantaccen abinci wannan yana fara ne daga uwa shine wannan wajen ba da nonon uwa daga awa daya bayan haihuwa wannan kenan sannan a tabbatar kuma da yara daga wata shida zuwa shekara biyu sun samu ingantaccen abinci shine wannan rabe-raben abincin shine ake cewa Um, rabe abin abinci kamar masu ba da kuzari masu ba da lafiya masu ƙarin jini masu kariya daga cututtuka to su ne suka harhaɗu suka tattara shine ake cewa ko start food to shine sai a shi ma an ba da bayani a kansa da yanda za a ba yaran duk wannan daftarin yana ciki sannan da yanda kowa an wawware a cikin daftarin nan kamar ni da nake muku magana a matsayina na mai kula da ingantaccen abinci akwai gudunmuwar da zan bayar da kuma aiki na na wannan daftarin wanda yake shine na jiha gaba daya zan kula da yadda aka yi bayani a can zan kula da yadda aka bawa mata kaza zan kula da yadda masu yara wanda suke da malnutrition su ne masu tamuwa zan kula da yadda yanayin kula da su da zamantakewarsu da magungunan da za a ba su duk wannan yana nauyi na. To ajiya za a iya cewa dama can Kano ba ta da irin wannan daftari ne a rubuce sai yanzu kuke kokarin yi ko kuma sabuntawa za a yi saboda tsufan da ya yi. Ita ma kanta birnin tarayya ta yi wannan daftarin ne a shekara ta dubu biyu da sha takwas da ta yi sai kuma aka kirawo mu aka daɗe mana bita aka daɗe mana bita sai kuma aka ce mu ma mu je mu yi a jihohinmu saboda haka mun yi amfani da daftarin su ne muka yi da ba mu da shi gaskiya ba mu da shi to kuma alhamdulillah mun yi shi kuma yanzu an buga shi yanzu abin da ya rage a gani shine mai girma gwamna ya zo ya yi bikin buɗe shi yadda za a rarraba kowa al'umma to ya ta zai wani irin tasiri kuke ganin zai yi ta kan kiwon lafiyar iyali musamman mata masu juna biyu da jarirai a gaskiya akwai eh, tasiri one of the tasiri ɗaya daga cikin tasirin ma shine yanzu zancen da nake muku mun je wancan wata biyu da suka wuce mun je study towa mun je yin nazari a kan yadda za a buɗe wuri musamman na masu kula da tamuwa kaga wannan yana ɗaya daga cikin alfalin abin mun je mun gani mun ga yadda suke yi mun ga yadda suka fara mun ga abubuwan da duk suka saka a ciki da kuma yadda suke kula da masu wannan tamuwa wuri ne guda aka bude shi shi yasa yanzu awa eh, wurin mu da muka kididdige za a yi amfani da shi shine asibitin yara na hasiya bayar na da wanda yanzu ya tashi ya koma asibitin eh, isiyaka rabi'u na zurot to amma zai zama cibiya ta musamman eh, zai zama a turanci ana cewa nutritional rehabilitation center wanda mai girma gwamna ya yarda a yi yanzu haka zancen da nake muku insha Allah wannan satin za mu tafi da kwamishina da sauran manyan makarabai mu kuma zuwa santa um, wani wuri a maiduguri shi ma suna da irin wannan mu daɗa dubowa mu ga me suka yi me suka ƙara don mu ma mu zo mai inganta namu wanda ya fi nasu zai zama ɗaya daga ciki um, babba a najeriya ya fi na kowane state insha Allah. to wannan ƙarshen taro so muke 'yan uwanmu 'yan jarida su daɗa faɗakar da al'umma don wani har yanzu bai yarda cewa wannan um, ciwon tamuwa akwai shi ba bai yarda kuma cewa wannan um, abubuwa su suke kawo ciwon tamuwa ba na san dai akwai rashin hali akwai kuma rashin ilimi don kana da ilimin abu to za ka dan samu sauki. shugaban kungiyar alive and thrive mai rajin kiwon lafiyan iyali dr ashiru muhammad ya yi mana karin bayani Allah cikin suna am na dr ashiru hamza muhammad ah, ni ne am state coordinator ya zance shugaba kungiya ta alive and thrive wanda eh, is implemented by epita 260 uh, with the support financial support of bill and melinda gates foundation eh, gashi kun yi wannan taro akan musamman harkokin mahimmancin ci maka ga mata masu juna biyu da 'ya'yansu wani mataki watakila na rage cutuka ko kuma ababen da suke sabbaba mutuwar yara jarirai da kuma haihuwar mata mm. mutuwar mata yayin haihuwa mm. me ja hankalinku abin da ya ja hankalinmu in ka duba kamar kididdiga da aka yi ta wato mace-macen mata ko a haihuwa ko kuma abin da ya sha haka da kuma mace-macen yara wannan abu ne wanda in ka duba gaskiyar magana yana ya gallaba kowa ya damu kowa sannan kuma ka duba sai muka ga alaƙa shi da abin da ya shafi harkar abin da ake saka harkar ci maka kenan ba nutrition wanda nutrition kadai wanda ba cika ba shi muhimmanci ba kalle shi shi kadai zai iya rage mace-macen mata akalla kashi wurin kashi 45 a cikin 100 kuma ka duba mace-macen mata nan duk da cewa Najeriya yawan Najeriya mu ana maganar mutum wurin miliyan 200 wajen miliyan ta ɗari biyu amma fa a duniya fa ka duba da yawan duniya wani mutum miliyan biliyan bakwai da wani abu amma mutum miliyan ɗari biyu kawai mu ne muke wato a ƙididdiga mu muke ba da mace-macen mata kashi talatin da wani abu a cikin ɗari a duniya kaga wannan abu ne wanda bai kuma ɗaya daga cikin hanya da muka kula wanda zai yi a samu wannan a rage-rage mace-macen ɗaya daga cikin hanyoyi da yawa shine wato a inganta harkar maka musamman abin da ya shafi wato exclusive breastfeeding harkar shayar wannan wanda gaskiya mutane da mun fahimci ba a fahimce shi ba akwai knowledge gap gap akwai information gap da kuma mobilizing community uh, al'umma ba a mobilizing din su yadda ya ah, kamata eh, ba an kar da su thank you very much su fahimci muhimmancin wannan abu yadda ya kamata shine uh, ya samu kaga ga cewa kuma kwanan nan muka muka yi biki na na wato abin da ya shafi kamar a sharuwa ta duniya gaba daya kamar yadda ka sani daya daga daya zuwa bakwai ga wata na august rana ce da aka ware a majalisar ɗinkin duniya na celebrating a ko ce da world health organization didi haka majalisar ɗinkin duniya ne na celebrating world breastfeeding day to muhimmancin duk mun kira duk masu ruwa da tsaki domin a tattauna yadda za a inganta harkar irin shi shayarwa so bayan wannan kuma sai muka cewa su media wato yan jarida da yan tv ne rediyo ne na print media ne da duka waɗanda suke da tsuwar tsaki lallai muka ga cewa muhimmanci muhimmancin su wajen an karar da al'umma kamar yadda na faɗa maka knowledge gap information gap da kuma lack of ah, an karar da mutane yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane ba su ɗaukar muhimmanci musamman abin da ya shafi shi maka da yawa suna ganin abu ne mai tsada ko abu ne wanda a kusa da mu akwai abubuwa da yawa wanda zamu abin da muke fahimta shine ba da bayanai ingantattun bayanai knowledge da kuma attitude da kuma domin canja yadda muke tunanin abubuwan haka bayanan da kai ɗazu ka taɓo ah, batun dokoki da suka shafi eh, dakile watakila sinadarai kuma magungunan da ake amfani da su akan ba jarirai da sunan da suke mai gurbin wato eh, shayarwa ko nonon uwa da kuma watakila da sunan haɓaka lafiyar jarirai eh, kai maganar dokoki mm. ya kuke kallon cewa misali karfin kamfanonin da ke kamfanoni na duniya mm. da kuma yiwuwar ɗabbaka dokokin da ake da suna dakile yawaitar irin waɗannan magungunan a tsakanin al'umma. so kamar yadda ka sanin an ce gwamnati gwamnati ba karamin abu ba ne kware da gaske so amma dai ta cewa kuma gwamnati tana buƙatar wato support wato agazawa na kungiyoyi da ya kamata na farko dai kamar da ka faɗa shi wannan uh, breast milk substitute court din na BMS court din nan wasu kamfanonuwa ne masu ƙarfi wanda suke kusan kuma abu ne da ya gallabi duniya suke ganin cewa za su gura za su cire gurbin abin da ya shafi uh, nonon uwa suna ta marketing wato abin da tallace-tallace da su tabbatar cewa iyaye su daina bada ko su don su samu kuɗi su dinga ba su wannan formula ana su formula domin ya kaman ya rufe guraben sharuwa so wannan ba karamin masifa yake kawa kamar yadda na bayani lokacin da na yi mukalata ina ba da mahimmancin cewa ko da shi talauci da ake so in dai ana so sustainable a inganta baka talauci shine investment on nutrition kamar da muke faɗa sai yaro ne ma ya an ba shi cikakken kula na abin da shafi ci maka da nutrition musamman a shayarwa zai zama kwakwalwarsa ta bude ya je makarantar makaranta ya fahimci mai ake yi ya yi tunani mai kyau ya san me ya kamata ya yi kwazo sannan kuma daga nan har ya samu skills wato abin da ake bukata domin ya samu sana'a ya kuma taimakawa shi ma ya bada gudunmawarsa al'umma so kai kenan ka kalli wannan abin skills din da education din da skill din ba zai samu ba idan har aka dakile shi wannan cognitive ability na yaro so mahimmancin haka sai muka ga cewa babu yadda za idan ba a cibe wannan ah, breast milk kuma mun faɗi ah, dokoki wanda ya kamata don su ita gwamnatin Kano da muke tallafawa da sauran gwamnatoci suna aiki da kamar Snapdag domin su tabbatar cewa an dakile harka so amma abu ne wanda ya kamata shine sai an ba da bayanai bayar da bayanan na inda ake irin waɗannan abubuwan wanda kafin ah, sai gwamnati tana bukatan a taimaka mata wajen bayar da bayanai kuma ai dakta magungunan nan galibin su shigo da su ake daga kasashen ketare mm. kuma suna shigowa ta tashoshin ruwa ko ma ta tashoshin jiragen sama ko ta kasa da sauransu ba ka ganin cewa watakila amfani da dokokin da muke da su ne ba a yi yadda kamata eh har da wannan kamar da ka faɗa gaskiya ne amma kuma abin da muke gani shine wani lokacin ba da bayanan ne an ce in ka gani ka faɗa musamman har ga Allah ka kula gwamnati wani lokacin ba wai ba ta sanya abu ne a'a bayanan ne ba a samar mata so muna ganin cewa su kuma yan jarida da yan abin nan ayyukansu ne suna ɗaya daga cikin abin da fitin da haƙƙi ne na kowa amma dai suna da babban aiki a wajen amplifying voice wato kuma da nan wurin sanar da gwamnati tunda ita gwamnati take da alhakin su sanarwa ne nasu ita gwamnati take daukan alhakin ta dabbake ta rufe wannan badala na shi sa akwai kungiya nafdak wanda aka bata alhakin hukumar nafdak aka bata alhakin yin wannan abin kuma suna gari har su fitar da dokoki da ya kamata da yadda wanda ana bukatar yanzu a asantin a rantaba hannu shi ya rage so sun yi waɗannan abubuwa da kuma abubuwa da yawa da suke yi domin a tabbatar cewa ma'aikatu asibitoci da ko ina sun ba da muhimmanci ga musamman ga 'yanci ga mata domin su tabbatar cewa ko da mace ta haihu ta koma aiki lalle an ba ta wa wato kamar enabling environment ko zance wani an ba ta dama da ya kamata domin ta tabbatar cewa ta ba da wannan muhimmanci musamman shayarwa wanda muna ganin shi yasa muke kira ma da gwamnati da su sauran mutane su tabbatar cewa wannan mutane leave a Kano sauran jihohi sun yi kaka duba Kaduna sun daga wata uku sun mai da shi wata shida sannan kuma mu ma muna a Kano yanzu wata uku ne muna kokarin a mai da shi shi ma wata shida sannan kuma ba ma wannan ba a samu fatality leave shi kansa uba in ya haihu domin shayarwa ba na uwa bane kadai shi ma uba yana akalla ko da safidi ne a bawa uba ya zauna ya bawa ita uwa wato gudunmawar da ya kamata ita ma ta yi banda wannan kuma shine musamman a kano kula akwai private sector da yawa muna kokari mu ga cewa su ma mun yi advocating da sauran mutane da sauran advocates a tabbatar masu zaman kansu yau tabbatar cewa sun yi creating wato abin da ake cewa ah, irin enabling environment kamar irin su crece din nan yanda in mace ta haihu ko ta yi wata shida ta koma ko wata uku ta koma ya zama cewa an ba ta dama da ta samu ah, wato wani wani sukuni na da tabbatar da cewa ta shayar da ɗayanta shayarwa ɗaya daga ciki ne akwai harkoki kamar da muka faɗa na abin da ya shafi shi ma abubuwan maka wanda lalle muna aiki da gwamnatin kano wajen tabbatar da cewa an ba da wannan gudunmawa matsin tattalin arziki a najeriya ya kawo sauyi sosai a cimakar al'umma lamarin da ya sa ƙwararru ke ƙara jan hankali akan cin nau'ikan abinci da zai kawo illa ga lafiyar jama'a ga rahoton wakilin murya amurka a bauchi abdulwahab muhammad masana kiwon lafiya na gargaɗin cewa sinadaran karin ɗanɗanon abinci da na sha daga kamfanonin najeriya da ƙasashen waje ka iya kasancewa wata babbar matsala ga lafiyar 'yan ƙasa da ke amfani da waɗannan sinadaran don sauƙi ko kuma araha abin tambaya nan shine me ke janyo hankalin 'yan ƙasa neman irin waɗannan abinci da ake kira da sunan garau-garau muhammad dauda bello masanin abinci ne ga abin da yake cewa a kai alal hakika abinci garau-garau eh, wani irin nau'in abinci ne wanda akan shirya shi ko ta yaya kuma dan najeriya yakan samu kansa ya ci wannan abinci garau-garau just domin ya samu ya ji cikinsa ko tumbinsa ya dauka ba tare da sanin illa ko amfanin wannan abinci garau-garau da yake cin nan ba. Halin matsan rayuwa na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa 'yan Najeriya biɗar duk wani abincin da zai sa uwar fadawarsu cika ba tare da sun yi la'akari da irin nau'insa ba ko kuma tsabtarsa kan hakan ne na tuntubi wasu 'yan kasar domin jin ra'ayinsu. Wanda ke iya cin abinci sau uku yanzu ya dawo sau biyu, wanda ke ci sau biyu yanzu ya dawo sau ɗaya, wanda ke cin abinci da nama a baya yanzu sai ya yi da gaske zai samu ɗan tamariri ko awara ko indomi. Yanzu irin su awara garau-garau na masu tuwo irin mara mara na kowa biyu biyu na da yanzu ya dawo naira hamsin Shi ne yanzu talakawa suka sa a gaban su. to sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin amfani da nau'in abinci mai dauke da sinadaran ɗanɗano bai tsaya ga waɗanda ke waje ko kuma hanya ba hatta iyalai da ke cikin gida ba a su baya ba wajen amfani da nau'in abincin kamar yadda malama juwairiya aliyu da ke garin bauchi ta shaida saboda ya danganta da abin da mai gida zai kawo maka kuma dai ɗanɗanan nan dai shi ne dai a sa ɗan magi a kawo gishiri a sa kuma yanzu ma yanda yanayi abubuwa suke su kaga yanzu sai dai a sa su farin magin nan shine za a sa a cikin abinci kaga guda biyu nan onga da farin magi su sun fi tasiri yanzu cikin abinci muna kuma sa shi ne gaskiya ba san illa shi ba ko kuma tasirin shi a cikin dan adam daɗin ɗanɗanon abinci a baki da sauƙinsa da kuma arharsa na daga dalilan da ke jan hankalin wasu 'yan najeriya yin mu'amala da garau-garau a matsayin cimaka sai dai kuma a nan masanin kayan abinci da ingancinsa malam muhammad bello ya ce sinadaran karin ɗanɗano da ke makare a cikin irin waɗannan abinci yana da haɗari mai yawa. Akwai illoli kamar ciwon zuciya, ciwon koda, ciwon hanta da hawan jini. Bisa al'akari da yawan karuwar cututtuka da ke danganta su da nau'in abinci da 'yan ƙasa ke amfani da su. Hakan ya sanya ƙungiyar motsa jiki a birnin Bauchi mai suna Fiscal Fitness Club suka tanadi na'urori domin an karar da mambobinsu yadda za su gujewa faɗawa cikin halin kamuwa da cututtuka sanadiyar yin mu'amala da abinci mai dauke da sinadarin ɗanɗano. Malam Ɗanladi Haske yana daga cikin masu koyar da ayyukan motsa jiki a club ɗin Physical Fitness a Bauchi. Yanzu kamar na hawan jini misali IBP na mutum 77 da bakwai ne yake bitin a saka, To idan kana da BP dama shi BP ɗin ya tashi BP ɗin yana yin hawa ne zai kai irin 80 zuwa 90 to idan kana exercise nan to insha Allah ko da bp din ya kai 90 zuwa 85 ba abin da zai same shi muna da skill na gwada nauyi sai dai kuma ala kulli halin baya ga ayyukan motsa jiki a matsayin kariya daga kamuwa daga cututtuka da ake danganta su ga cin abincin garau-garau masani kan abinci da ingancinsu muhammad dauda bello ya ce ana samun abinci masu gina jiki masu sauƙi da arha da kuma tsafta. kamar yanzu misali ah, da zogale ko ka samu rama abin nan in ka kawo gidanka za a zo gidanka a wanke maka shi kabeji za a wanke shi latas za a wanke shi da ruwan ɗume da gishiri domin ganyaye in an ɗauko su kawai haka yadda waɗannan 'yan ayamutsa ɗin nan in sun yi ba a turcin ɗin abu wato turcin ba a kiyaye lafiyan abin da ake bayarwa yanka shi kawai da su yi su da datti akan layi akan kuma faranti mai datti haka da su zuba maka ganyen a yamutsa duka a zauna yi to waɗannan abubuwa dinnan wallahi suna da illa ga rayuwarmu masu sauraron mu a nan muka ka karshen shirin mu a yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa daniel brown tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da